الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي جعل الصيام جنة ووسيلة موصلة إلى التقوى والجنة وأشهد أن لا إله إلا الله الذي شرع لنا الصيام تفضلا منه ومنا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى خير مله واقوم سنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحاب ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله وعظموا حرماته وشعائره واقدروا هذا الشهر قدره واستثمروا ساعاته وأيامه ولياليه وصونوا صومكم عن كل ما ينقصه وينقضه وهذار أن تكونوا ممن حظه من صيامه الجوع والأدش ومن قيامه السهر والنسب نعوذ بالله من الهرمان وليكن في ولي وليكن لكم في نبيكم صلى الله عليه وسلم قدوة الحسنه فقد كان عجود الناس عليه الصلاة والسلام وكان عجود ما يكون في رمضان وكان كريه المرسلة مسارعة في الخير ومسابقة إلى البر والإحسان فإذا كان هذا عمل من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بحالنا نحن الضعفاء فالله المستعان أيها الإخوة إخوة في الله أذكركم يا من تقبلوا يا من تقبلون على الله في صلاة وذكر وتلاوة وتلاوة ودعاء بأن الله افترض عليكم زكاة أموالكم وجعلها ثالث أركان الإسلام فاحرصوا على إخراجها طيبة بها نفوسكم وجودوا بما أفاء الله به عليكم بمساعدة إخوانكم المسلمون المساكين المهتاجين المجاهدين من العلماء والطلبة العلم في كل مكان لا تنسوا إخوانكم وأمتكم الإسلامية من دعائكم الصالح في شهركم المبارك ويعلم الله يا إخوة الإيمان كم كان سلاح الدعاء سببا في انفراج كثير من الكربات والتزليل كثير من العقبات قال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إخوة الإسلام إذا إذا كان شهر رمضان يحسن الله سبحانه وتعالى من الدعاء عليه فما نحن عليه من الحاجات إليه أولى عباد الله خذوا العهود على أنفسكم بالسير على طريق الصلاح والاستقامة والتوبة والإنابة في كل أموركم لعلكم تهذون بالرحمة والمغفرة والإتق من النار في هذا الشهر المبارك هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى أفضل الساعمين وعشرف القائمين فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه المبين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ta tabbata ga Allah wanda ya sanya azumi ya zame muna garkuwa ya zama da shi wani tsani wanda yake sadar da mu zuwa ga tsoron Allah da aljanna ina shaidawa ba wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wanda ya shimfiɗa muna dokar yin azumi ya yi muna wannan ne domin falala daga gare shi da baiwa da ya yi muna ina shaidawa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne shine mai kira zuwa ga mafi alkhairin addini shine mai kira zuwa ga mafi daidaituwar hanya tsira Allah da aminci da albarka su tare ga wannan annabi shi da iyalinsa da sahabbansa bayan wannan ya uwa a cikin addinin musulunci ku ji tsoron Allah sannan ku yi ƙoƙarin girmama abubuwan da Allah ya girmama su ku yi ƙoƙarin girmama abubuwan da Allah ya nuna muku su. sannan ku kimanta wa wannan wata girmansa da Allah ya bashi kana ku kiyaye girman wannan wata da alfarmarsa kada ku keta alfarmar wannan wata ku yi ƙoƙarin morar alkhairi wanda ke cikin wannan wata ku yi ƙoƙarin ribatar sa'o'in wannan wata ku yi ƙoƙarin ribatar hununnukan wannan wata ku yi ƙoƙarin samun riba a cikin darerayin wato a cikin albarka da ribar da take cikin darerayin wannan wata ya bayin Allah ku yi ƙoƙarin kare azuminku daga dukkanin abin da zai tauyar da shi ga cikakkiyar lada ko ya warware alkawarin da kuka yi da Allah kan azumin sannan ku kiyayi kanku ku kiyayi kanku kada ku zamo daga cikin waɗanda abin da a sakamako gare su na azuminsu bai zamo ba kan da yunwa da kishi ku yi ƙoƙarin kare kanku kada ku zamo haka kada ku zamo daga cikin waɗanda ba su da komai a tsayuwar daren da suke yi kamban da hana ido bacci da wahala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ga duk wani abin da za mu yi da sunan ibada sannan ya hana mu samun sakamakon da ya alƙawali gare shi lalle ne bayan allah ya kasance gare ku a cikin lamarin annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle ku yi koyi da shi saboda annabi Muhammad rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam tana kunshe da kyakkyawan abun koyi saboda haka manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga cikin abebadan da aka san shi da su a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka فقد كان أجود الناس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا بكوا سكن الخير أتكن ون وتا ينا بايد كوتا دا الفرما واتو منزا الله صلى الله تعالى عليه وسلم ya kasance a cikin watan ramadana ana kwatanta yawan baye-bayensa yawan alkhairansa kai ka ce sakakkiyar iska ce ta yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana gaggawa wajen aikata aikin alkhairi imma aikin alkhairi da ya shafi da dukiya imma aikin alkhairi wanda ya shafi da jikinsa sannan ma'aiki ya zamo yana zamowa na gaba-gaba na kan gaba wajen bin Allah da kyautata al'amuran tsakaninsa da mutane wanda tuni da ma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shahara Allah ya nuna muna kyawawan ɗabi'unsa da halayensa da Allah subhanahu wa ta'ala yayyabe shi a cikin alkur'ani to kumi ƙoƙarin kwafa daga nabiyun rahama irin ibadarsa da irin yadda yake karrama wannan wata da irin yadda yake ribata wannan wata da irin yadda yake lalibe tukuru wajen neman alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya boye a wannan wata dare da rana ma'aiki baya tozarta ko da sa'a kwaya ɗaya a cikin wata ramadan face ta zamo gare shi wato wani lokaci ne da ya yi hadafin samun yardar ubangiji a cikinta to idan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka shi ne ɗabi'arsa a cikin watan ramadana tare da cewa mu shaida ne allah ya gafarta masa dukkanin abin da ya gabata na zunubinsa ko da ya yi wa mata akar da abin da ya jinkiri duka ko da zai yi din yana da garanti na allah ba zai kama shi ba tun ya zama na yana zage dantse tukuru a cikin wannan wata mai alfarma fa kaifa bi halin du'afa to yaya yanayin halin mu mu raunana Allah muna roƙonka ka ba mu damar koyi da annabin mu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam. ya ‘yan uwana a cikin addinin Allah ina tunatar da ku ina fadakar da ku ina jan kunnuwanmu ga baki ɗaya ya waɗanda suka fiskanci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata da yawaita sallolin nafila da zikiri da yawan karatun alkur'ani da addu'o'i na roƙon alkhairan Ubangiji to ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta zakka ta dukiyoyinku a kanku wacce ya sanya ta ita zakar ta zamo ɗaya ce wato ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan addinin musulunci bayan shahadatu Allah ilaha illallah sai kuma wato ainihin sallah to kuma zakka ita ce ta uku mu sani cewa Allah ya zama da zakka ta zamo wato ainihin ita ce rukunin addinin musulunci na uku bayan ya ja lafazin mutum ya zuwa ga furta kalmar la ilaha illallah sannan ya bautar da jikinmu wato ainihin da yin sallah da take tattare da ruku'u da sujuda da zama kana Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da dukiyoyinmu da wajabta muna zakka a kansu saboda haka wato ainihin addinin musulunci addini ne wanda da mutum da abin da mutum ya mallaka duka musuluncin za su yi ba shi da zaɓi idan ka yadda za ka yi musulunci da jikinka amma dukiyarka ba musulma ba ce kai za ka bi tafarkin ubangiji amma dukiyarka ba lalle ka bi da ita tafarkin ubangiji ba to ɓanna ta yi allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye saboda dukiyarka ita ce abokiyar rayuwarka da mimi a cikin mi kake kiyo kana kiyo ne kana kiyayarwa a cikin wato ainihin dukiyarka da dukiyarka ka tsarkake ta ta zamo ta dace da zamowa ɗaya daga cikin tubalai na gina addinin Allah kamar yadda kai kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ka a matsayin tubali na ginin addininsa ku yi ƙoƙari ku yi kwadayi wajen ƙoƙarin fitar da ita cikin daɗin rai da yi wa Allah godiya da ya zama da ku daga cikin waɗanda ya mallaka wa nisabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta zakka a kan shi sannan ku yi ƙoƙarin yin baiwa da miƙota da daɗin rai wato ainihin a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku na daga arzikinsa sannan in kun tashi ku taimaka wa 'yan uwanku a cikin addinin musulunci waɗanda suke miskinai waɗanda suke ma'abuta bukata waɗanda suke ma'abuta jihadi don ɗaukaka addinin Allah na daga shugabanni jagorori wajen ilmantar da ku addinin musulunci da masu ƙoƙarin neman ilimin addini domin wanzar da shi a ko a ina suke saboda haka ya bayin Allah kada ku yadda ku manta da ‘yan uwanku kuma kada ku manta da al'ummaku ta addinin musulunci wajen aiwatar da addu'o'i kyawawa gare su game da tsanani wanda suke cikinsa a cikin misali wannan wata mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu wajen yin addu'a ko shakka babu Allah ya sani ya ku yan uwa a cikin imani so da yawa nawa ne makami na addu'a wanda aka riƙa aka yaƙi bala'i da shi ya zamo sanadiyar wato ainihin yayewar da yawa daga cikin bakan ciki ko bakin ciki da yawa daga cikin damuwa makamin addu'a ta kawar da shi don haka kada ku yi saku-saku kada ku rena addu'a kada ku rena kankan da kanku ga Allah da yawa daga cikin hadurra waɗanda addu'a ta tsallakar da waɗanda waɗannan hadurra suka dosa ya zama na wato sun koma kama wato ba ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da mu a tsakiyar da yake muna bayani a kan azumin watan ramadana Allah ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum shidu. Lallai ne ya Muhammad da zaran bayi daga cikin bayina suka tambaye ka saboda yawan bukatu da ke hannunsu suke so miko su zuwa gare ni suka tambaye ka game da ni to amsa da za ka ba su ita ce a duk inda suke su tsaya nan su roƙe ni fa inni qarib ina kusa da su ma'ana ina dab da su game da bukatunsu kana ujibu da'wati da'i ina nan ina jiran mai addu'a ya bude baki yayi addu'a in karba masa ma'ana in biya masa bukatarsa amma kafin mai addu'a ya buɗe baki ya roƙe ni ni na kira shi zuwa ga bauta mini to yi kokari ya bauta min domin ya zama taki wajen karɓa tasa addu'a saboda haka ya bayin Allah mu zama bayin Allah na gari masu bin umarnin Allah masu bautawa Allah da yadda yake so ba da yanda muke so ba lalle mu bautawa Allah bisa koyarwar babban jikadansa Muhammadun Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ‘yan uwana a cikin addinin musulunci ya bayin Allah lalle kowanne ɗaya daga cikinmu yana da kyau ya kyautu wajibi ne gare shi ya yi wa Allah alkawari don karan kanshi ya yi wa Allah alkawari ya ci alwashi musamman a wannan wata zai gudanar da rayuwarsa zai tafi kantar da al'amuransa ne ala salawa, ta kan tafarki wanda ya dace lalle kowannen mu ya ci alwashi kuma ya gaskata wa Allah gaskiya alwashinsa ya yi alkawari cewa insha Allah da taimakon Allah zai bi tafarkin Allah tiriyan tiriyan babu kaucewa sannan kuma zai yi ƙoƙarin neman istikama ya tsayu akan abin da Allah ya tsaye da shi kuma ya bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wato ainihin hana shi sannan lallai mu yi alkawari ga baki ɗayanmu cewa za mu tuba mu koma zuwa ga Allah za mu mayar da al'amuranmu zuwa ga Allah fi kulli umurikum a cikin dukkanin al'amuranku ne yau da kullum ku ɗauka lalle saɓawa Allah a wannan wata ya zo ƙarshe duk abin da za ka yi za ka kwatanta ne yi ƙoƙari ka ƙwaci son zuciyarka yi ƙoƙari kada son zuciyarka ya ja ka ya kai ka ya baro a yi ƙoƙari imanin kai zama na shine jagoran san zuciyarka kada san zuciyarka ya zamo shine jagoran imaninka idan muka yi wa Allah wannan alkawali to ta yi ko shakka babu mu samu rabauta da rahama tasa da samun gafara tasa da yake bunoza bayar da ita a wannan wata ta yi mu samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ‘yanta mu daga wato ainihin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ka raba mu da shiga wuta ka raba mu da kusantarta ya Allah kada ka saka sunayenmu a cikin sunayen 'yan wuta sannan wato ainihin mu samu wato ainihin damar shiga aljanna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa karamci zai yi wa angantaka da wato ainihin ba su gidan aljanna a wannan wata mai alfarma to wannan shine bayan Allah ya kamata kowane ɗayanmu ya dage ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya ɗaga daraja ta imaninsa daga yadda yake kafin shigo watan ramadan ya samu a cikin watan ramadan imanin sai zama ya karu ya karɓu. to lallai, ku yi salati da aminci allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanku ya tosaya muku ku yi wa annabinsa salati wanda shine annabin rahama da shiriya wanda shine mafificin dukkanin masu azumi shine mafi ɗaukakar dukkanin wanda ya raya dare hakika ubangiji ya umarce ku da yi mai salati da aminci alaihi salatu wassalam a cikin wato ainihin wato ainihin littafin mai albarka inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle ne allah da mala'ikunasa salati suke yi ba su gaya mana lokacin da suka soma ba ba kuma su gaya mana time ɗin da za su daina ba sun dai gaya mana salati suke yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam salluna bai ce sun riga sun yi sun gama ba a suna ta yi alannabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka sai Allah ya gayyace mu don girmamawa gare mu sai ce ya na amanu ya ku waɗanda ke da imani a cikin zukatanku kuma ku yi salatin mana kwatankwacin yadda Allah da mala'iku suka dukuba wajen yi wa annabi salati kuma ku yi salati irin naku gare shi shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ku kuma amince masa amincewa to ya Allah ka daɗa tsira ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم اللهم ربنا كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك الله وتوفنا مسلمين وهدنا في الصالحين وتوفنا وأنت راد أنا يا رب العالمين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين